Ban sallama malam ina da dukiya ya kuma kai nisabin zakka amma ba na iya tantancewa tsakanin na halal da kuma na haram duk suna na a garwaye malam ya dace in yi بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد dukiyar da take haɗe da agarwaye da halal da haram idan zai iya gane ko ya kiyasta cewa kashi talatin ko kashi arba'in na wannan dukiyan haramun ne ya yi iya gwargwadon ya duba shin nawa ne in zai iya kiyastawa ya gane to ya kiyasta ya cire wannan a gefe ya rabu da wannan haram din idan shauran da ya rage na halal ya kai nisabi ya fitar masa da zakka wannan shine mafi sauki a gare shi kuma da wannan ya yi abubuwa guda biyu na ɗaya ya yi ƙoƙari ya rabu da haram ɗin sannan na biyu ya cire haƙƙin Allah daga wanda yake halal ɗin wallahu ta'ala alam Uh, sai kuma tambayarsa ta biyu yake cewa a malam shin kallon finafinai kallon finafinai na batsa malam wai gaskiya ne yana rage bastira na ko kwakwalwa na yara ƙanana Allahu alam ban san alaƙarsa alakan kallon funafunan batsa da rage basiran yaro ko babba ba amma dai laifi ne laifi kuma zai iya tasirin wannan laifin zai iya shafan babba zai iya shafan yaro shi yaro idan bai balaga ba zai yi masa tasiri akan tarbiyyarsa dole tarbiyyarsa za ta gurɓace kuma nauyin gurɓata wannan tarbiyyan da laifin yana kan wanda ya kawo wannan fina ko wanda ya saya masa abin da zai taimaka masa don kallon waɗannan fina amma in ya tuba Allah gafurun rahimun ne mai gafara ne Saƙo kuma yana da illa akan mai neman ilimi in dai mutum yana son ya yi karatu karatun kuma ya amfane shi to ya yi nisa da duk inda ake yin saƙo? idan shaidan ya rinjaye shi wani lokaci ya yi maza ya nemi gafara wurin Allah ya koma zuwa gare shi ya yawaita ayyukan alkhairi saboda wasu malamai suna kafa hujja da wannan aya wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah shi Allah kuma zai baku ilimi tsoron Allah dalili ne mabudi ne na samun ilimi mai amfani hakanan saƙo yana rage wato ilimi wani lokacin yakan taɓa hatta karatun mutum ina ji ɗaya daga cikin magabata yake cewa a da Allah ya ba shi basira na fahimtar ƙur'ani amma da ya fara karɓan kyaututtukan shugabanni sai ya ji wannan basirar ta ɓace masa ya ce kuntu qad utitul hikma falamma akhadhtu surrata sulibtuha a da in Allah ya bani hikima da fahimta amma da na fara karɓan abin hannun masu mulki sai Allah ya ɗauke wannan kuma Allah ya ba mu labarin wani a cikin Qur'ani ya watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa a ash shaitan fa kana min al ina na rafa la rafa'nahu biha da ilal arzi al ba a hawa Allah sai ya ɗauke wannan fahimtar kamar yadda masu tafsiri suke cewa a ibnu ba'ura sunan wannan mutumin yana daga cikin magabata Allah ya ba mu labarin sa a cikin al-Qur'ani mutum ne da Allah ya bashi fahimta ya bashi ilimi ya bashi ilimi na gwargwado amma da ya bi son zuciya ya bi bata ya bi son zuciyansa sai Allah ya ɗauke wannan fahimta da ilimi da ya bashi ya bar shi fanko saboda haka in aka ce yana da illa ba mamaki ba mamaki ya zama ya ɗauke basira ya rage kaifin fahimta sabo babu abun da baya yi saboda Allah yakan yi wa mutum ni'ima amma ya ɗauke saboda wani sabo Allah yakan ɗauke ni'imar da ya mutum saboda sabo Allah yakan ɗauke hatta ni'ima wa al'umma gaba ɗaya ya ɗauke musu ni'ima saboda sabonsu kawai saboda sabonsu Allah madaukaki sarki ya ba mu labari a cikin alkurani mai girma ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان كدوب إيماني كدوب نيمة أما ما يفعلوا فكفرت بأنعم الله ما نتيجة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أبن دمك يتشكي كنا يوم a da mutum zai tashi daga mubi ya zo ya yi hira a yola ya koma da mashin waɗanda suke zuwa kallon silima a lokacin daga mubi za su taso da mashin su zo su kalli sinima su buga mashin su koma mubi mu da muke hon a lokacin wajen karfe sha ɗaya haka sha biyu za ka ji babura suna wucewa kusa-kusan nan 80 kanat aminatan mutma'innatan ga zaman lafiya ga nutsuwa ya ati haris uharagadan min kulli makanin arziki na zuwa wa ƙasar cikin sauƙi ta ko'ina ba mu samu lokacin ba amma late 70s ina ji an yi odoji ko? an yi odoji me odoji 73 ko? an yi odoji malam arziki na zuwa wa ƙasar cikin sauƙi min kulli makanin kuma daga ko'ina nufar ƙasar ake yi amma me maimakon mu gode wa ni'imar da Allah ya yi mana fa kafarat bi an umilla, sai muka butulce wa ni'imomin Allah nan aka kama luwaɗi da aka yi kuɗi aka kama maɗigo da aka zama wani abu aka zama aka fara kisan kai saboda neman duniya aka butulce aka daina zumunci saboda gudun talauci aka daina haihuwa saboda tsoron rayuwa fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf sai Allah ya dandana mana ya sa mana rigar tsoro da yunwa daga ka daga ido kaga mutum a tsorace yake baka kore shi ba amma to a laari moni wala nder hakkilo mako. ɗume on wala en tooñi allah on mun yi butulci ni'imar da Allah ya mana mun butulce masa sai Allah ya sa mana rigar tsoro sannan ya ɗanɗana mana tsoron a aikace kana ɗakinka kana karkarwa bai ma iso inda kake ba kana ɗakinka kana karkarwa wasu sun bar garin ma tun ma kafin abun yanzu a za ka halla libasan juwa ga yunwa daga ka daga ido kaga mutum kaga yunwa a da a ƙoshe yake babu yunwa amma daga ka daga ido kaga yunwa tare da shi wani ya tara kuɗin saboda na haram ne ba sa ƙosar da shi saboda kuɗin haram ba sa ƙosharwa ba sa auki ya an ruwaito cewa mai cin kudin haram kamar manyunwaci ne wanda yake ci baya koshi mai daukan kudin haram kamar manyunwaci ne da yake ci kuma baya koshi zai daina ci ba zai daina ci ba in ya ci zai koshi ba zai koshi ba shi yasa wani lokaci kuke mamakin wai ku ji wani ya biliyoyin naira me zai yi da su bai sani ba bala'i ne na cin haram bala'in cin haram shine za in duniyan nan aka baka ka za ka iya ɗiba wata haram ba za ka wadata ba kamar mai ci ne da baya ƙoshi babu ran da za ka bari bala'in bala'in bala'in cin haram saboda ka yan uwa wato laifi umcin laifi yana da yawa shu'umcin laifi yana yana hana ruwan sama shu'umcin laifi yana busar da ciyawa laifukan mu kan hana wa dabbobi ruwa kan kashe dabbobi kan gurbata hanyoyi kan gurbata iska duk saboda laifukan mu ne kai Allah ya saukar da hajarul aswad fari fat yake kaman madara zunuban bani adama ne ya mai da shi baki dutsen hajarul aswad wanda ke haɗe da kaba Allah ya saukar da shi fari fat kamar madara zunubanmu ne ya daudar da shi ya mai da shi baki don kasancewa zunubi ba wai zai tsaya akan mai rai ba hatta wanda ba shi da rai laifukan dan adam kan shafe shi ya Allah kai mana rahma Allah ka yafe mana zunubanmu ‘yan uwa a yawaita istighfari a yawaita istighfari wallahi abun da muke fama da shi laifukan mu ne hatta shugabanninmu da kuke gani suke zuwa suke samun rashin dacewa wallahi saboda laifinmu ne manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana da aka saukar masa da wahayin daren lailatul qadri Allah ya sanar ya sanar da shi garan ga daren kaza ne daren lailatul qadri sai ya shiga gida kafin ya fito wasu daga cikin sahabbai sai suka kama zage-zage suka kama fada annabi ya fito yace me wannan aka ce wane da wane ne suke ta zage-zage annabi yace saboda su Allah ya mantar da ni saboda laifin da suke yi Allah ya mantar da ni malamai suke cewa laifukan mutane laifukan mabiya kan mantar da shugabanni alherin da suka zo da shi a zuciyarsu shugaba zai zo gashi da alheri a zuciyarsa amma laifukanmu sai ya mantar da shi ya rikitar da shi mu koma muna shugaban wane mu muka zaɓe shi waye kaza wallahi ba laifinsa ba ne mu ne laifi laifukanmu ne har Allah ya sa abin da ya kamata ya yi mana ɗin don mu gane don mu ji daɗinsa saboda laifukanmu Allah ya mantar da shi sai ya shagaltar da shi da wani abu duk laifukanmu ne babu zargi da babu wanda za mu zarga in banda kawunanmu bi bima kasabat aydikum wa hal jazi illa al-kafur sakayyan nan abinda muke aikatawa ne mu daina zargin kowa kowa ya dawo taitayin sai zargi kansa kuma wallahi Allah ba zai gyara ba in ba mun gyara ba menene moto da aka change stars with me ko. inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim din ne shi ne aka yi translating din sa inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru shine ma'anarsa Allah ba zai canza ba sai mun canza and the change starts with you in ka canza Allah zai canza ba wai mala'ika Allah zai turo don ya canza mana ba babu wanda zai canza mana sai in mun so kuma remote din yana hannunmu Allah ya sa mu fi ƙarfi zukatanmu jama'a a yawaita yin addu'a a yawaita yin istighfari a yawaita addu'a a yawaita istighfari ubangiji Allah ya dube mu da rahamarsa malam gwara mu tsaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين